Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana al-fatil katimi wa ala alihi haqqa qadirhi wa al azim. Jama'a ku da barkun ku da wannan lokacin, ku da wannan lokacin. Kowa muna masa fata alkhairi, Allah biya bukata, Allah faranta mana, Allah iya mana, kuma Allah kare mu. To, idan Allah ya baka iko ka za ka saurari ka ji abin da zan faɗa albarka annabi zai amfane ka matukar amfana eh zan faɗi aikin tukunna da ƙarshe zan faɗi akan me aikin yake aiki akai eh na farko dai gashi nan za a nemi farin yadi gashi nan duk dai wannan za a ce eh, ruwan madara ko amma dai ko da ba in dai fari ne ko da ruwan madara ne ba matsala eh farko dai za a samu tabarma karauni. Yauwa za a samu tabarma karauni. Farko ita za a nema. Yauwa idan aka nemi tabarma karauni, yauwa ni ga ta nan. Yauwa da ta ɗan tsufa yauwa ga ta nan. Eh, idan aka nemi tabarma karauni sai a samu farin yadi kaman wannan. Aka samu farin yadi kaman wannan. Tukuna sai a samu, eh, sai a samu farin yadi kaman wannan sai a shimfiɗa. Eh, da aka shimfiɗa sai a nemi turare alƙalin goma kwalba ɗaya ya isa eh, in ka samu sai ka yayyafa shi akan taburma za ka ɗan fara yayyafawa in ka yayyafa kan tabarman sai ka shimfiɗa farin ƙyallen shi ma sai ka kuma yayyafa masa eh, in ka yayyafa ka gama to amma kafin bancin ka nemi wannan ka gama to za ka sa a maka dau ko fura wanda za ga fulani suna sira to amma za a mashi wannan dungure na nashi fara zance ko dau ya zan kwatanta shi ne wanda ake dan mulmula shi nan to amma za a ma kananan mulmulawa kanana za a maka shi kanana kanana haka eh za a mashi ne kwaya dubu kanana kanana haka za a mashi kwaya dubu aka mishi ma kwaya dubu sai ka zuba shi a bokiti ko a cikin roba sai ka je ka samu nono aƙalla ya ka samu kaman kwano uku ko huɗu zuwa biyar haka haka za ka nema in ka nema sai ka tanade shi in ka tanade shi ka gama haɗa kayan aiki yanzu kawai aikin za a shiga na farko an samu ma karauni an samu alƙalin goma an samu farin yadi an shimfiɗa amma kayan da za ka sa ba laifi ko jallabiya kowane kala ba matsala wannan eh in dai ka samu wannan to magana a gare to shi furan ko kuma in ce wannan dawan za ka je shi hannunka na dama shi kuma wannan nonon a cikin bokiti za ka da shi a hannun dama ana sallan magarfa ake fara aikin kana sallan magarba za ka fara aikin ana yin lafila ne raka'a dubu ɗaya lafila raka'a dubu ɗaya bayan fatiya ƙurfuwar lahu kafa ɗaya kana yin sallama sai ka sa hannun ka a cikin bokitin nan kowane roba sai ka ɗauko mulmule ƙwaya biyu ko dawa ne ko fara mulmule ƙwaya biyun ka ɗauko sai ka jefa shi a cikin nonon nan ka ga jefa ƙwaya biyu kaga raka'a biyu kenan duk sallama za ka dinga jefa duk sallama za ka dinga jefa duk sallama za ka dinga jefa duk sallama za ka dinga jefawa sai ka gama ka jefa kwaya ɗari biyar kaga sallama ɗari biyar ya baka a dubu daidai idan ka gama washe gari saboda gaskiya tun sallar magariba idan ka fara sai ya kai ka har zuwa salatu in baka huta ba kenan ba maganin hutu dama dan goshinka sai ka in ka ɗaura in ka yi sujada ka ji kamar ka ɗaura a kan garwashi gwiwanka in ka duka ya kaji kamar ka ɗaura a kan garwashi in ka miƙe sai ka koma kamar tsoho eh saboda aiki ne wanda in dai ka yi shi to malam magana ya ƙare ina shi ne warware yadda mutum ya fahimta inda ba sai ka yi tambaya ba zan ma shi yadda za ka gane in aka gama gari ya waye to sai a ɗauke shi sai a dama shi idan aka dama shi to sai a sadaukar ma al'umma ko almajirai ne ko gidaje ne ko ina ne kai dai ka sadaukar da shi gaba ɗaya ana sadaukar da shi sai ka je ka nemo zakara mai sirdi idan ka je gun masu sai da kaji kace da Allah kana bukatan in dai ba irin yan bana bakwai din nan ba duk da yawan ya dan manyan ta yake harakar in dai kace masa zakara mai sirdi to ya sani eh zai samu ka zakara mai sirdi eh to ana neman sa kwaya biyu zuwa kwaya uku amma kai ya kasa da kwaya ɗaya ƙwaya biyu ko ƙwaya uku jajaye ake nema in son samu ne ka nemi ƙwaya uku landin kana nema washe garin a ranar gaba ɗaya za ka yanka su in ka yanka su sai a gasa shi idan aka gasa in son samu ne sai a sadaukar da shi shi ma gaba ɗaya to in dai kai wannan aikin to insha Allahu rabbi kai ko muƙami kake nema ko sarauta kake nema ko mulki kake nawa misali ko bangaren siyasa kai duk wata bukatar da ta gagara dan zatin Allah kai wannan aiki. ko da kana faɗin cewa kai kayi addu'a kai kayi addu'a ka gaji wani abu ne yake damun ka kayi kayi kayi ka gaji dan zatin Allah gwada wannan lakani kaga ikon Allah albarkan annabi duk girman sa wallahi sai ka rushe shi duk girman sa wallahi sai ka rushe shi kawa Allah wannan sujadar wallahi Allah ba zai kunyata ban gawaye waye to amma gaskiya ba kowane namiji bane zai iya gaskiya ba kowane wanda ka raka a biyu wallahi karfin ka raka a ɗari biyu karfin ka zai kare to amma malamai sun fi son mutum ɗaya to amma masu ah, malamai sukan yi afuwa su ce ka samu mutum uku fiye su ma ɗari uku uku ko da talatin talatin ne ko kuma da talatin da uku uku ɗaya sai da hudu ya kama dubu ɗaya suka ce ka samu mutum biyu su yi ɗari sallama ɗari biyu da hamsin hamsin ya danganta in kai ba za ka iya yi ba amma ka tabbatar an ma shi amala duk buƙatar da ka sani ko mulki kake nema ko minista kake nema ko wani abu kake so ka saya a gun wani ko gidan mai ko wani gida ko wani abu yi ka ya sayar ma yaƙi ko kuma so kake yi ka je wani babban mutum kana so ka yi kuɗi masu nauyi a hannunsa to kana tsoron kar ka je ka tambaye shi ya kunyata ka ko ya ƙi baka ko gwamna ne ko minista ko sanata ko rep ko waye shi ko sarki ne ko wa ka sani kana so ka tunkare shi biya maka wannan bukata to don Allah ka sa a maka wannan aikin ko kuma ka yi da kanka shi dai na abin filla filla ko ka yi da kanka ko kuma ka sa a maka shi to albarka annabi kowace irin bukata ce wallahi magana ya ƙare in dai kai wannan aikin magana ya ƙare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.